tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da shida ga watan septemba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na saba'in daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan bin ali bin khalaf albarbahari allah madaukin sarki ya gafarta mashi sharhin da a shekhu doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan yi allah ya mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata idan yan uwa ba su manta ba mala ya kawo mana riwayoyi daban-daban da suke fayyace mana waye mahadi sannan kuma mahadi a ina zai bayyana ya siffan shi yake sannan me yake hasashe da tsammani na daɗewan da mahadi zai yi a cikin al'umma domin tattauna wannan sai malam a yau sai ce wa min mujmalar ci sabika nan ne ko idan aka tattaro ruwayoyi waɗanda su gabata ya ta tabayyanu lana annal mahadiyya rajulun salihun ya fi akhir zaman cewa shi mahadidin nan wani mutumin kirki ne wanda zai fayyana a ƙarshen zamani wa ya'awi ila makka hariban min al zai gudu ya bagarin makka ya tafi madina mun gano wannan da kyau ko daga madina sai ina sai makka amma asali kamata ya haribu ya awi ila makka hariban min al-madina zai je ya makale a garin makka a lokacin da ya gudu daga madina fayubayi ubainar rukuni wal makami inda alka'abatul musharrafa za a yi mai mubaya tsakanin rukun da makam idan aka ce a rukun kada ya karu aka yi shiru ana nufin hajar al'aswat aswad sannan da makami ibrahim ba ɗan tsakanin nan ne zai tsaya musulmi su zo su yi mai mubaya'a fayo ba a su ila ilaihi jaishin sai a turo runduna likatlihi don a kashe shi ɗan dama wannan shi ne ɗabi'a da al'adun wani mutumin kirki makiya za su yi ta ƙoƙarin sai sun kashe shi kamar yadda ake ma annabawa da manzanni haka to shi ma za a yi nufin a cewa a zuwa kashe shi fayyar sifu bihim sai allah maɗaukin sarki sai ya kisba ƙasa da su wayan surhullahu wa fayyar kuma bil islami allah maɗaukin sarki zai taimake shi ya karfafe shi har ya ƙarfin da zai zama yana hukunci da musulunci wayan shirul adla bainan nas kuma mahadi zai yada adalci a tsakanin mutane waya umur raha'i wan ni'imati bi zamanihi yalwa da arziki zai yadu a zamanin shi wayaltaki ma'a nabiyallahi isa alaihi salam mahadi zai hadu da annabi isa faya ummul umma zai jagoranci al'umma wa isa alaihi salam salli khalfahu annabi isa har zai yi sallah a bayan mahadi wa ya kuruju ma'ahu wa yusa'iduhu ala alaƙatil dajjal shi mahadi zai rako annabi isa ya taimake shi wajen kashe dajjal wa ya ishi saba'an autis asinin aka ce zai shekara bakwai ko tara suna wannan aiki na gwagwarmayin tabbatar da addini sun mai tawaffa wa yi salli alaihil muslimun daga nan allah maɗaukin sarki zai mai rasuwa musulmi su za su haɗu za su yi mai sallah bayan da muka ji waɗannan bayanai <clears throat> sai malin ya ce لقد نص على تواتر الأحاديث في المهدي ماليش حقيقة لقد نص على تواتر الأحاديث في المهدي تواترا معنويا malamai sun nasatar da cewa hadisai da suka zo suna bayani akan mahadi to hadisai ne waɗanda a ɓangaren ma'ana in aka tattaro su sun kai darajar mutawatiri wanda suke wannan shine adadin minal a'immati wal ulama akwai adadi da yawa daga cikin limamai da kuma malamai na wannan addini namu na musulunci da suka ce hadisin mahadi ya kai darajar mutawatiri a ma'ana akwai hadisin da yake mutawatiri ne lafzi akwai kuma wanda yake mutawatiri ne ma'anawi ta wane na ɓangaren mutawatiri ma'anawi allah ya taimake mu mala ya ce ya ƙolul hafiz abul hassan al'abiri walakar tawataratul akhbar واستفاضت وكسرت بكسرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة حديثي سنزو ماستارن يوا yawansu da yawan masu ruwayan waɗannan hadisai daga annabi sun kai a kalle su da daraja na mutawataranci bi khurujihi da suke tabbatar da cewa ƙarshen duniya mahadi zai bayyana wa annahu min ahli baitihi kuma shi mahadi ɗin nan yana daga cikin 'yan ɗakin annabi ne wa annahu yamliku sab'a sinin kuma zai rayu a duniyan nan ya jagoranci na shekara bakwai wa annahu yamla'ul arda adalan kuma zai cika duniya baki ɗaya da adalci wa annahu ya ma isa alaihi salam kuma zai taho tare da annabi isa faisa iduhu ala katilin dajjal bi babiluddin zai taimake shi har ya kashe dajjal a wannan kofa da ake ce mata babulud bi ardi filistin a garin filistin wa annahu ya ummu umma wa yusalli isa khalfahu kuma shi mahadi zai jagoranci limancin sallah ga wannan al'umma har a samu annabi isa da kanshi ya bi mahadi sallah ina fatan mun gano wannan da kyau lud din nan mala ya ce bi dhammin wa tashdid kace luddin za ka ma laman ɗannan don ma ka sa shadda a kan dalin baldatun ma'arufa fi filistin sanannen gari ne a filistin Karibatun min baitul makadisi garin yana dab da garin baitul maqdis وهي التي Isa يدرك salamu عليه السلام الدجال فيقتله a nan ne annabi isa zai riski dajjal su fafata har ƙarshe annabi isa ya kashe shi wannan bayani ya zo a cikin littafin mu'ujamul buldan a jizgi na biyar shafi na sha biyar ma'ala ce unzur kalamuhu hadha fi tahzibi tahzib a jizgi na tara shafi na da hudu. maganan da alhafiz abul hassan al'abidi ya yi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi wa ya ƙoli shekul islam ibn taimiyya rahimahullah shehun musulunci ɗan taimiyya allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya ce al'ahadith allati yahtajju biha ala khurujil mahadi ahaditha sahiha kaji maganan manya hadisai da suka zo da suke tabbatar da bayyanan mahadi to waɗannan hadisai ne ingantattu rawaha abu dawud wa tirmidhi wa ahmad wa ghairuhum waɗannan manya-manyan limaman hadisi abu dauda da tirmidhi da ahmad da wasu da sun ruwaito wannan riwayar karanta min haji sunnatin nabawiyya fi naqdi kalam shi'atul qadariyya a jiz'i na hudu shafi na casa'in da biyar a nan ibn taimiya ya wannan magana allah ya saka mashi da alkhairi waya ƙulul hafiz ibn kathirin alhafiz ibn kathir allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce faslun fi zikiril mahadi alladhi yakunu fi akhir zaman su su ibn kathir sun ƙoshi da ilimi a wajen malaminsu ibn taimiyya da ya zo cikin littafin shi an nihayatu fil fitan wal malahim fasli guda ya girke da ya bayani dangane da mahadi da tabbatar da cewa mahadi zai bayyana a ƙarshen duniya wa huwa ahadul khulafa'ir rashidin shi mahadi ɗaya ne daga cikin khalifofin annabi shiryayyo wa immatul mahadiyina yana daga cikin kuma imma waɗanda suke masu shiryarwa laysa bil muntazir alladhi taz'umu rawafid wa tartaji zuhurihi min sarda fi samira kuma shi wannan mahadi namu mahadi na gaskiya to ba shine al muntazar mahadin da 'yan shi'a suke riya cewa suna sauraron zuwan shi Tartaji zuhurihi wanda suke dakon bayyanan shi min sardab daga sardab da ya shiga na sha muku bayanin sardab ɗin nan ko sun ce wani kogo ne in ka so ɗan bariki ba zai iya ganewa ba sai ka ce tsoro ne wai ya sa da ya ga zalunci ya zalunci ya buɗe so kawai na wani gida ya shige tun daga lokacin ba a ƙara ganin shi ba to mahadin yan shi'a kenan da haka za ka iya fahimtar sirdab ɗin nan so kawai fi samira a wani gari mai suna samira a ƙasan iraki Fa fa'inna za ka mala haƙiƙata lahu wala ainin wala athar Malaje shi wancan mahadi na 'yan shi'a ɗan jabu mala haƙiƙata lahu bai da haƙiƙa wala ain kuma ba shi samsam wala athar ba san gurbin shi ba domin mahaifin shi bai taɓa haihuwa ba mahaifiyan da aka ce ta haife shi ko batan wata ba da taɓa yi ba to sai zai kirkiri ƙarya da cewa wai mahaifin shi na da wata kuyanga da ta tashi yin ciki sai ta ciki a cinya kuma ta haifo shi ta cinya kaga wannan idan yan yara ne ake masu sai su ce mai kurungus da yana ganin ko fara ba ta taɓa yin ciki a cinya ba ballantana ɗan mutum ko dabba ba taɓa ganin ta yi ciki a cinya ba an gane ƙorewan daraja dai bai fi sai da na alaba sai da na alaba ba a cinya ake cikin shi ba haka hassan da hussein haka fatima haka shi kan shi mai gidan kowa da kowa mun gano wannan da kyau ku? su yan a gwanaye ne ƙwararru ne da suka ƙware wajen iya ƙarya da yaudara har ma su zo da abin da mai hankali zai ce kai hankali na ba zai kama wannan ba shi yasa idan mutum ya ce addini zai da inda barbaru da yan ƙarerai da ƙoƙarin kifa kura da gwado to tun yana faɗa ana kamawa zai kai lokacin da in ya faɗa jama'a za su ce da allah da dai ka bar wannan ka zo da wata to wannan tana daga ciki wayo shekarun shi kusan dubu da ɗari da yawa yana can a cikin sardab kuma in ya fito zai yaƙi azzalume ne kuma azzalume suka kore shi mun gano wannan da kyau ko zai yaƙi azzalume kuma wa azzalume suka kore shi azzaluman da a zamanin shi suna yaƙi da takobi da adda da kwari da baka da barandami da mashi da meye ko ba shi bane a zaluman da kuma zai tara a ƙarshen duniya da bindigogi da igwa jiragen yaƙi da nukiliya suke yaƙi ya ji tsoron mai kokara ne zai karo da mai bindiga an malam hankali ya kamata ya kama wannan koko wanda mai kokara mai boji ya tsere in mai bindiga ya kukin ɗinta ba zai tsaya hawa malam mutum ya ganga da kori da baka ya ɓuya sai ya ji ƙarin fitan harsashi ne zai tsaya ya sa mawaƙi ya ce rugin bindiga mai sa gaba ya faɗi ana harba ta anan za ka ji gaban ka yi mai ɓas dole ne wannan in ka ji gaban ka bai faɗa ba to kai tantirin ba ƙauye ne don ba ka santa ba mun gano wannan da kyau ko ba ka santa ba kana gan duk wanda ya santa in bature ga kai haka ka daga riganka nan da nan zai nemi ya ya maka nashi don ya sa akwai abin da zai faru an gani saboda tsaban sanin bindiga in kaga dan sanda ko soja yana rike da bindiga ka mika mai hannu ya gaisa to mashirmanci ne ina gaya maka ko zai baka hannun za ga ya baya da ita ka lura da ke ko baban shi ne na akwai yiwuwa akwai hikiman da zai yi murɗe an shi ta domin kana an shi bindiga a hannun jami'in tsaro to da shi da ɗan daudin unguwan kudu ɗaya to dama me yasa ke tsoron shi ba ita bace to tana hannunka to wai wanda zai yaƙi ya gudunma mai adda shine zai tsaya ma mai bindiga da nukiliya kai in shiya ku nemo wani labarin ku yi ba wannan ba allah maɗaukin sarki ya samu dace wa amma ma sana zukuruhu faƙada a <clears throat> nutikat bihil a hadisal marwiya an rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa annahu fi akhir dahari malam ibnu kasir ya ce wanda za mu tsaya mai magana a kan shi shi wannan mahadi na ƙwarai mahadi na gaskiya shine mahadin da hadisan annabi suka yi magana a kan shi wanda zai bayyana a ƙarshen duniya Malam ya ce wa azunnu zuhuruhu ya kono ƙabla nuzulu isa ibn kasir ya ce ina tsammanin bayyanan mahadi zai kasance ne kafin saukan annabi isa kama dallat ala zalikal ahadis kama yadda hadisan manzan Allah suka nuni kan haka ka karanta littafin annihaya nihaya fil fitin malahim juz'in farko shafi na arba'in da tara. yaqulu al-allama muhammadu safarini fil mahadi malam safarini dangane da abin da ya shafi mahadi ya ce wa qad kathurat bi khurujihi ay al mahdi riwayat hatta balagat hadd tawatir al ma'anawi yace kaga dangane da ambatan bayyanan mahadi to hadisai masu tarin yawa sun zo wanda ma'anan waɗannan riwayoyi birjik da suka zo yana ɗaga hadisin ya kai daraja na mutawatiri na ma'ana wa sha'a zalika ulama is sunna wannan kuma ya yado tsakankanin malaman sunna hatta adda minal mu'taqadatihim har sai da aka saka yarda da bayyana mahadi a ƙarshen duniya daga cikin abin da yake aƙida ne na ahalus sunna wal jama'a wanda ya bijire ma wannan aƙida to ko dai ba khawarije ko ba mu'tazili wannan su ne ba su yadda da cewa mahadi zai bayyana a ƙarshen duniya ba su kuma 'yan shi'a madadin su ɗauki original mahadi sai suka ɗauki ɗan jabu daga cikin wanda aka yi masa ƙarya allah ya kyauta waya ƙula aidan shi sa barka ji ku riƙe wannan a matsayin kayan aikinku duk sanda mutum ya zama maƙaryaci a rayuwan shi yana faɗin maganganu na ƙarya ku hatta addinin da yake yi Allah maɗaukin sarki zai ƙaƙaba wanda zai mai ƙarya addini ya jagorance shi kusan wannan ba zai taɓa bin mai gaskiya ba munafukai a zamanin annabi da suka zama yana daga cikin siffansa akwai ƙarya akwai yaudara akwai ababe da yawa wanda ya tabbatar da siffofinsu miyagu wannan ya sa abdullahi ɗan da ya iya jagorantarsu iri duk gaskiyan annabi suka ƙiyarda da shi sai dai yaudara shi sa a yau idan ya zama kana da ɗabi'a na ƙarya da son sauraron ƙarya da son maƙaryata hatta addinin da za ka yi ka sha kuruminka za a zo maka da addini na ƙarya wanda zai zama sanadiyan hallaka ka a lahira Allah shi kyauta shi sa bayan da za a yi mutumin da yake yin ƙarya ya so mai gaskiya Allah shi kyauta to shine malam safari ne yake cewa wa ya ƙola aidan wa ƙadarawa an man dukira mina sahaba wa ghairu man dukira minhum radiyallahu anhum bi riwayatin muta'addida sahabbai da aka ambata da waɗanda ma ba ambata ba sun yi ruwaya mabambanta an tabi'in daga tabi'ai da suke tabbatar da cewa mahadi gaskiya ne <clears throat> waman <clears throat> min ba'adihim ma yufidu <clears throat> bi majmu'ihi al-ilm al-qat'i wanda in ka tattaro waɗannan riwayoyi za su tabbatar maka da ilimi kai tsaye da cewa lalle mahadi gaskiya ne fal imanu bi khurujil mahadi wajibun yadda da cewa mahadi zai bayyana a ƙarshen duniya ta wannan wajibi ne kama huwa muƙarrar inda ahalil ilmi kama yadda wannan yake tabbatacce a wajen masana malin ya ce wa mudawwanun fi a ka'ida ahalis sunnati wal jama'a kuma wannan yana nan rubuce a cikin aƙida na ahalus sunna wal jama'a da cewa lalle mahadi yana tafi ka karanta littafin lawami'ul anwar al-bahiyya na biyu shafi na 83 uku. yaqulu al-allama muhammad siddiq khan bin Hassan al fi kitabihi babban malami siddiq hashan yake cewa al'iza'a littafin shi mai suna al'iza'a lima kana ya kunu baina yadai sa'a al'iza'a lima kana ya kunu baina yadai sa'a akwai abubuwan da za a yada idan ana dab da kiyama na tafi littafi ne ya rubuta ya ce al'ahadi salwari dafil mahadi alaktilafi riwatiha kathira jiddan tablugu haddu tawatir ma'anar. ya ce hadisai da suka zo dangane da mahadi idan ka tattara su a ma'anansu to sun kai a kalle samisa daraja na tawatur ma'anawi al'ahadith warida fil mahadi alaktilafi riwati haka to sai ya ce wahiya fi sunan wa ghairuha min dawawinil islam su waɗannan hadisai suna cikin sunan da sauran littattafan da aka rubuta na musulunci minal ma'ajim wal masanid daga cikin ma'ajim mu'ujamu kaza mu'ujamu kaza da musnad fulanin wa fulan wa fulan karanta littafin al'iza'a lima kana wa ma yakunu bayna dai sa'a littafin da ke tantance irin jita-jita da abubuwan da za a yada kafin me bayanan kiyama sai tabbatar da abin da yake na gaske ya watsar da abin da yake na rudani saboda 'yan shi'a sun yada abubuwa na rudani da yawa na ƙarerayi cewa kafin kiyama ta tsaya ga abubuwan da za su faru daga ciki suka ce sayyidina ali zai dawo manzan allah ma zai dawo za a tada dukkanin sahabbai za a yi masa haddi a yi masu bulala a kakkashe su sannan manzan allah ya koma kaji annabu ba zai zo ya tada su fir'auna su lamarudu su ƙaruna su daga yanus eh duk ba zai tara ba zai tattara waɗannan yi masu hukunci ba sai su abubakar da ya auri 'ya'yansu wanda ƙur'ani ce sani ya ni. inda za a gane shi'a yahudanci ne duk arnan zamani na yau da ke ƙera makamai ana zuwa ana jefa bama bamai a garuruwa da kan al'umman musulmi duk ba ce manzan Allah zai zo ya hukunta su ba sai sabon da suka taimake shi addini an gane wannan yana daga cikin addinin da za a gane na khawarijawa za ga ba abin da ya dame su da waɗanda suke kan addinin bata problem ɗinsu su ne wa musulmi da ke kan addinin musulunci waɗanda suke kira abi Allah waɗanda suke rike da addinin Allah sau da ƙafa waɗannan su ne matsalolinsu sau da kawai an sauka a kan tsari Allah madaukin sarki ya kiyaye a wancan littafi ka karanta shafi na 112 zuwa 113 da kuma al'isha'a fi ashirat sa'a shafi na 236 Allah maɗaukin sarki ya taimake mu wayar waɗannan littafan da za ka zauna ka karanta su ka fahimci abin da ke ciki ka sa shi a cikin zuciyanka ya tasiri ta tare da kai ko Allah malam ba za ka iya zama kana tattauna maganganu na kwarai da mutane ma ballantana na banza kawai kana hira ba abin da zai amfanar da misali abu ne ko gani ɗazu na kwarai ku zo kuna maganin shi ba ambatan Allah ko wa'azi ko nasiha ba wala ba ka iya yi ballantana har ƙarya ya kai ga kana ma musulmi ɗan uwanka sharri da ƙage kana ƙoƙarin zubar da mutuncin shi ko a ce ka zo da abin da zai ɓata addinin mutane iri da muzu wala duk mutumin da ya san wannan ba zai yi ba don zai samu ya kini cewa bayan wannan rayuwar ta wuce akwai wata tafi an gano kuma duk wanda yake rayuwa a duniya ka ninka shekaran shi biya kan shi ka tambaye shi ya za a gan shi shi ma ya tambaye kan shi wani ana ninka rayuwar shi ya riga ya fada kundin tarihi an daina maganin shi kenan Allah ya kiyaye Mata har da haka mutane sun mai da addini abin wasa allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce wa kalal allamatu shaukani babban malami muhammad bin ala ashaukani ya ce al'ahadith fi tawatiri ma ja a filmahadi muntazar alladhi amkana alwuqufa alaiha minha 50 haditha malam shaukani ya ce hadisai da suka zo birjik dangane da mahadin da annabi ya bayanin zuwan shi to zai yiwu a tsaya a lissafo su kidin-kidin da muka lissafa muhammadu bin ala a shaukani ya ce sun kai hadisai hamsin fi hasiha cikin hamsin na akwai ingantattu walhassan akwai hadisai da suke hassan wadda'if akwai waɗanda suke da ife ne alme munjabir wanda za a iya juna su tashi lafiya ne wahiyar mutawatira bila shakki wa shubha wannan ko shakka ko shubha ma babu hadisan mahadi hadisai ne mutawatirai bal yasduku wasfat tawatir alama dunaha fi jami'il istilahati al-muharrara fil usul malai ce hadisin ma da bai kai na mahadi ko matsalan da ba ta da hadisai da suka kai na mahadi yawa ma ana siffanta sa istilahin malaman hadisi da cewa hadisi ne mutawatiri to ballantana wannan na mahadi wanda ya kai haka in aka tantance a ilimin usul za ga ya tabbata cewa hadisi ne mutawatiri don wanda ma bai da irin waɗannan hadisai masu yawa an sun fata shi da tawataranci mala ya ce wa ammal asar an sahaba al-musarriha bil mahadi hadisai da suka zo karara da suke tabbatar da mahadi fahiyar kathiratun jidda waɗannan hadisai masu yawa ne kwarai laha hukumar raf'i duk suna da hukuncin marfu'i ne iz la majalar lishtihadi fi misli zalika saboda ba ta yadda za a yi a yi ijtihadi kan irin wannan matsalar kun gano wannan da kyau ku wannan shine bayanin da muhammadu bin Ali ashaukani ya yi dangane da tabbatar mana da cewa lalle hadisan mahadi hadisai ne mutawatirai wannan bayani karanta littafin at fi tawatiri ma ja'a fil mahdi al muntazar wad dajjal wal e waraka a lamban takadda na hudu da ta biyar domin lokacin ba a buga wannan littafin ba ina mun gano wannan da kyau وقال العلامة محمد بن جعفر wal والحاصل annal ahadith alwarida fil mahdi almuntazal mutawatira malami yace kai hadisan da suka zo dangane da mahadi hadisai ne mutawatirai wa kazal warida fid dajjal haka hadisan da suka zo suke bayani dangane da dajjal wa fi nuzul isa ibn maryam alaihi assalam da kuma hadisan da suke bayani akan zuwan annabi isa karanta littafin nazmul mutanafir minal al ahadis mutawatir shafi na 174 da yaqulu da hudu. abu tib shams al haq al azim al al abadi yace wa alam an al mashhur bain al min ahl islami, alama marr al asar annahu la budda fi akhir al zamani min zuhuri rajulin min ahli baiti min ahli bait yu ad-dina wa yazharu al-adla wa yatba'uhu al-muslimun wa yatawalli ala al-mamalik islamiyya wa yusamma bil mahdi malan al-allama abu tib yace ka sani annal mashhur abu ne wanda yake shahararre bainal kafati min ahlil islam duk wani wanda yake musulmi ne ya shahara a wajen shi alama marril asar a dukkanin zamanna da suka gabata da waɗanda suke kan tafe annahu la budda fi akhir zaman cewa mu sani babu makawa ƙarshen zamani min zuhuri rajulin min ahal baiti cewa wani mutum daga cikin iyalan gidan annabi na nan zai bayyana ayyudu dina wanda zai zo ya ƙarfafa addini wa yazharu al-adla kuma zai bayyana adalci wa yatba'uhul muslimuna ko musulmi za su bi shi wa yastawli alal mamalikil islamiyya kuma zai mallaki dukkanin gwamnatocin musulunci a ƙarƙashin shi wa yusamma bil mahadi shi yake kira da al mahadi wa yakunu khuruj dajjal wa ma ba'dahu min ashrat as-sa'a ath sabita fi as-sahihi ala al-ith ala isrihi mala yake cewa zai zama bayyana dajjal da abubuwan da za su faru a bayan shi suna daga cikin alamomin tashin alkiyama tabbatattu da suka inganta mun gane fisahi ala ithrihi cewa bayan bayyana mahadi ne dajjal zai zo sannan annabi isa ya zo ba wai sai annabi isa ya zo ne mahadi ya zo dajjal zai zo ba dajjal na nan mahadi zai fara zuwa sannan me dajjal ya zo su suna can suna jihadi suna yada addinin Allah shi kuma a lokacin za a zo da jita-jitan bayyanan dajjal sai kun gama aikin addini tsab sai maɓannata su biyo baya Allah madaukin sarki ya kiyaye wa anna isa alaihi salam zulumin min ba'dihi fayaqtulul dajjal annabi isa zai sauko bayan mahadi shi zai aikin kashe dajjal aw yanzulu ma'ahu fa yusaiduhu ala qatlihi zai sauko sai su hada karfi da karfe da shi da mahadi har annabi isa ya iya kashe dajjal mala ya ce wai atamma bil mahadi fi salatihi kuma zai bi mahadi sallah kamar yadda muka gabatar da riwayoyi a baya da iznin Allah mala ya ce wa wa wa kharraja ahadith al-mahdi jama'atun min imma waɗanda suka fitar da hadisan mahadi manya-manyan limamai ne minhum daga cikinsu akwai abu dauda wa tirmidhi wa ibn maja wal bazzar wal hakim wa tabarani wa abu ya'al al mausuli wa asnaduha ila jama'atin min sahaba kuma waɗannan da suka ruwaito hadisin mahadi sai suka danganta ruwayoyin daga sahabbai mithlu ali wabna abbasin wabna umar wa talha wa abdullahi ibn mas'udin wa abi huraira wa anasin wa abi sa'idin al-khudri wa ummu habiba wa ummu salma wa sauban wa qurra ibn iyas wa ali al-hilali wa abdullahi ibn al-haris بن جزء radiyallahu anhum wannan bayani karanta cikin unwan aunul ma'bud sharhi ne na sunan abi dauda juz'i na sha ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya waya ƙolo samahatul allama a sheik Ablaziz bin abdullahi bin baz rahimahullah babban malami bin baz Allah madaukin sarki ya ji kanshi ma mulakhasuhu ga maganan da yayi a Ya ce amrul mahadi ma'lumun al'amarin mahadi abu ne sananne wal ahaditha fihi mustafida kuma hadisan da suka zo dangane da mahadi hadisai ne masu tarin yawa bal mutawatira muta'addida hadisai ne mutawatirai da suke karfafan junansu wa qad haka ghairu wahidin min ahli ilmi tawatiruha ba mutum ɗaya ba ba bi ba cikin malamai duk sun yi bayanin cewa hadisan mutawatirai ne wa tawatiruha tawaturun ma'anawi bin ba zai ce tawatirancin su tawatiranci ne na ma'ana likasar ta ha saboda hanyoyin hadisan sun yi yawa waktalafa malice waktilafi makharijiha wa sahabatiha wa sahabatiha wa wa alfaziha idan ka duba za ga waɗannan hadisai na mahadi hanyoyin da aka ruwaito su hanyoyi ne na mabambanta sahabban ma mabambanta masu ruwayan ma haka fahiyya bi haƙƙin ta dullu ala anna hada, shakhs almaujudu bihi amrun thabitun wa khurujuhu haqqun mala ya ce to in ka lura da wannan da kyau shi wannan mutumi da annabi ya alkawari ga al'umma cewa yana nan zai bayyana al'amarin shi tabbatacce ne kuma bayyanin shi gaskiya ne wa huwa muhammad bin abdullah al'alawi al-hasani sunan shi muhammadu dan abdullahi dan sayyidina ali ta hanyar al-hasan min zurriyati hasan zai bullo ta zurriyan hasan dan ali dan abi talib radiyallahu anhum wa imam min rahmatullahi azza wa jalla bil umma fi akhir zaman shi wannan jagora zai zama tausayin Allah ne da ya nufin zai ma al'umma da zai wakana ƙarshen duniya ya khuruju fa yaqimul adla wal haqqa zai bayyana ya tabbatar da gaskiya da adalci wa yamna zulma wal jur kuma zai hana zalunci da cuta wa yanshuru Allah bihil liwa al kuma Allah madaukin sarki zai amfani da shi wajen yada tutan gaskiya alal umma adlan wa hidayatan wa tawfiqan wa irshadan linnasi zai zama al'umma tsaya ga adalci da shiriya da gamdakatar da kuma shiryar da al'umma abin da zai ke na ɗaukacin rayuwar shi baki ɗaya allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa ƙadid tala'atu ala kathirin min fara'aitu ha kama ƙala shaukani wa ghayruhu sanda mala yace ya bibiyi waɗannan hadisai na mahadi sai ga ai hadisan kamar yadda shaukani ne da wani suka faɗa Wakama kama qala ibn al-qayyim wa ghayruhu haka ma abinda da ibn al ya faɗa fi hasiha ciki akwai ingantattu wa fi al cikin hadisa akwai wanda suke Hassan ne wa fi ad-da'if munjabir wa fiha akhbarun mawdu'a kai hadda hadisan ƙarya ma wanda yan shiya suke aiki da su wa yakfina min zalika mastaqama sanaduhu mala mu wanda isnadi ya tabbata ne ya ishe mu sawa'un kana sahihan li dhatihi aw li ghairihi shin ya inganta shi a karan kan shi ko wani ya mara mai baya kafin ya zama ingantacce wa sawa'un kana hasanan li dhatihi aw li ghairihi shin wannan riwaya hasana ce da kanta ko ko wani ne ya karfafe ta duk wannan mun yarda da su wa hakaza al ahadith ad da'ifa idan jabarat wa shudda ba'daha ba'dha haka hadisan da suke masu ƙwarye-ƙwaryen rauni ne in akwai wanda za su kamara masu baya su zama da ƙarfi a bisa ƙa'idan malaman hadisi su ma ana aiki da su fa ha hujjatun inda ahalil ilmi wannan hujja ne a wajen malamai wal haqqu anna jumhura ahalil ilmi mala yace abin da yake daidai kaga mafi yawancin malamai bal huwa kal malai ce wannan kamar haɗuwan malaman ne ala thubuta amrul mahadi akan tabbatar da al'amarin mahadi wa annahu haq wa annahu sayakhruju fi hadha zaman kai jama'a al'amarin mahadi gaskiya ne kuma yana nan zai bayyana ƙarshen duniya amma man shazza min ahlil ilmi fi hadha bab malaman da suke fitan kafa a cikin wannan matsala fala yultafatu ila kalamihi fi zalika mala ya ce duk wanda ya musa wannan wayan shi ma ba za a yi dangane da cewa yana musun wai bayyana mahadi ba wannan bayani naqalan an kitab الرد على من كذب بالأحاديث sahiha, الواردة mahadi mahadi, لفضيلة shekh Abdul المحسن عباد wannan babban malami shi ya rubuta wannan littafi muka amfana da waɗannan maganganu masu tsada masu daraja da yi domin ba da kariya ga addini da kuma aƙidan sunna wannan bayani ya zo a shafi na 157 zuwa 159 allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi male ce haza wannan kenan وقد ذكرت an كتاب لي عن المهدي na عشرين hawali حوالي na hadithan sahihan. wa hasanan fihi saufa afraduhu bil kitabi insha Allah malamin da zamu zo mu karatu musamman akan abubuwan da ya ambata a karatu na gaba ya ce ya rubuta littafi sama da shekara 20 da suka gabata wanda ya tattaro hadisai kusan hamsin ingantattu da waɗanda suke hasan ne ya ce yana nan zai ware waɗannan hadisai ya magana na musamman a kansu da iznin Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to bayan nan za mu bayani dangane da aqsamun nasu aqsamun nasu fil mahadi karkasuwan mutane dangane da imani da mahadi in qasaman nasu fi amril mahadi ila tarafaini wa wasat su mutane dangane da imani da mahadi to sun kasu gida uku akwai waɗanda suka yadda akwai waɗanda suka musa suka ƙaryata akwai kuma 'yan tsaka-tsakiya ma'ana wanda suka wuce gona da iri suka zurfafa akwai wanda kuma suka bijire suka yi watsi sannan akwai waɗanda suka 'yan tsakiya waɗanda su sun gamsu sun yadda sun aminta da cewa al'amarin mahadi al'amari ne na gaske na sosai allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sauran bayanan da muka riga muka zayyana muka gabatar jama'a sai sati mai zuwa ko karatu na gaba za mu zo da izinin Allah za mu zo da waɗannan bayanai don al'umma su samu sai abu sai a karanta don kowa ya fa'idanto Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu